أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan makaranta ta sunna a cikin wannan gari na mahuta dandume local government a kuma cikin wannan jiha ta katsina ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci lacca wacce aka shirya wa 'yan uwa mata jiya an yi wa'azi da daddare domin maza bisa manasaba kuma sai aka ga ya kamata mata su ma a shirya wata lacca da ta shafe su yau da safe domin watakila tunatar da su wani abu da zai shafe su to ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka kamin na iso na samu maluma suna gabatar da wa'azi ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ba dogon wa'azi zan yi ba domin a yanzu haka muna kan hanya zuwa Katsina inda cikin amincewar Allah za a gabatar da program yau da daddare akwai bukatar mai isa kan lokaci a dan huta kamin fita wa'azi sannan kamar yadda nake fada jiya mun fito daga wata doguwar tafiya ta da'awa inda daga can na dan samo wata mura hakan nan na taho tare da ita a sanadiyar wannan watakila abubuwan da zan fada ba za su zama masu tsayi kwarai da gaske ba ina addu'a abubuwan da za mu faɗan Allah ya sa su yi tasiri a rayuwarmu su canja mu. daga lokacin da mace ta yi aure aka ɗaura mata aure da mai gidanta abinda hausawa ke cewa aka shafa fatiha domin shafa fatiha ba shine ɗaurin aure ba islamically idan na rukunai na aure suka tabbata aka zo kan rukuni na ƙarshe wanda ake cewa siga aka yi siga a musulunci aure ya ɗauri ko an yi addu'a ko ba yi addu'a ba amma ita addu'a akan yi ta saboda neman albarka na'am to yayin da mace aka ɗaura mata aure da miji to a musulunci mijin yana da haƙoƙi guda goma sha biyar a kanta yana da haƙoƙi guda nawa goma sha biyar a kanta akwai buƙatar mata ku natsu sosai ku fahimci waɗannan haƙoƙi yayin da kika ba mai gidanki waɗannan haƙoƙi to a musulunci kin yi abin da Allah ya ɗora miki abin da kike jira kawai kiyama ta tsaya ki tafi aljanna iya abin da kike jira kenan domin manzon Allah sallallahu alaihi Sallam ya ce idza sallatil mar'atu kamsaha wa samat shahraha wa hafazat farjaha wa ta'at ba'alaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati shi'ti annabi ya ce idan mace ta yi salloli guda biyar ta yi sallah asuba ta yi sallah azhar ta yi la'asar ta yi magariba ta yi isha ba ta yi wasa da su ba ramadan ya zo ta kiyaye azuminta na ramadan ba ta yi wasa da shi ba ta kiyaye farjinta ba ta zama mazinaciya ba sannan ta yi wa mijinta biyayya ta ba shi haƙoƙinsa annabi ya ce in ƙiyama ta tsaya Allah zai sa a kira ta a tsaye da ita a bakin aljanna a buɗe ƙofofin aljanna gaba su guda takwas a ce mata ki zabi ƙofar da ta miki ki shiga aljanna ta wannan ƙofa to kenan sallah alhamdulillah ana ƙoƙarin yi azumi ana fafatawa mata da dama sun zama kamammu Allah ya ƙara musu kamewa inda gizo yake saka shine ya ake zama da mai gida nan ne matsala take yawanci a nan aka fi samun tsalle a cikin jumping Allah ka ba mu ikon kiyayewa na'am wasu haƙoƙi ne waɗannan haƙoƙi guda goma sha biyar haƙi na farko shine at-ta'a at-ta'a biyayya ga miji miji shine oga a cikin gida shine boss wajibi a masa biyayya idan ya bada umarni a bi umarnin da ya bayar ba sani ba ko an gane wannan na'am duk yadda mace take da kirki ƴan uwan miji suke yabata mata suke yabata kowa na yabata sai aka yi rashin sa'a miji bai yaba ba saboda ba ta yi masa biyayya to wannan mata ba a kiranta mata ta kwarai duk wannan yabo da ta samu aikin banza ne saboda alqur'ani mai girma ya ce fasalihatu qanitatun فالصالحات قانتات حافظات ta بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإغوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا واي إن الله كان عليا كبيرا الله ما دوكين سركي يتي فصالحات قانتات واتو مبتدا ne da kabar fasalihatu mata na kwarai nagarkatun mata Allah ya ce qanitatun ay muti'atun sune masu biyayya ga mazajensu duk kirkin ke idan ba ke wa miji kirki aikin banza ne akwai mata masu kokarin kyautata alaka su da ƴan uwan miji uwar miji a kyautata mata yayin miji a kyautata musu kannan miji a kyautata musu amma shi ko miji a gasa masa aya aka yana faruwa ko baya faruwa idan yayi magana sai ka ji su goggo da su ya findo ana Allah sarki yarinya mai hankali irin wannan wacce tunda ta zo gidan nan mukan su ba su san wani irin bala'i take gasa masa a cikin ɗaki ba to wannan yana da hatsari kwarai da gaske na'am abu ne mai kyau ki kyautatawa yan uwan miji amma ki sani wannan kyautatawar mai gida shi yafi kowa cancanta fasalihatu qanitatun saboda haka duk sanda miji ya bada umarni a cikin gida wajibi ne on the spot ki mishi biyayya ba sani ba ko an gane wannan sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi yadda za a yi wannan biyayya ya za a yi ta annabi ya ce inna mata'atu fil ma'ruf ana cikin biyayya ne ana yin biyayya ne cikin abin da shari'a ta yarda da shi kenan duk yadda aka ce ki yi mijinki biyayya in ya umurce ki da ki saba wa Allah zaki masa biyayya ba zaki masa biyayya ba duk yadda kike son mijinki kike kyautata mashi sai yace yana so ya kwanta da ke alhali kina jinin al'ada sai kike masa to yanzu ka tsallake iya huruminka yanzu ka shiga hurumin Allah Allah yana gaba da kai wannan dokar ka zo inda ake cewa no go area anan ba za a daga maka kafa ba ba za a saurare ka ba ina fata an gane wannan na'am yace yana so ya kwanta da ke ta inda Allah bai amince ba ba za a saurara mashi ba na'am ya zo da abokansa a cikin gida ya ce sai ki kwalliya ki fito ku zauna a yi hira a yi taɗi ba ki sa hijabi ba yana so ya nuna musu ya auri kyakkyawar mata za a saurare shi anan ba za a saurare shi ba za ki je anguwa kin sa dogon hijabi kin ce wani irin hijabi ne haka har ƙasa sai ka ce za ki je limanci ki dan samu ta yani gantali ki dan dora akan ki mu fita tare za ki saurare shi ba za ki saurare shi ba idan ya kawo kasan na batsa ya sa muku a bidiyo ko a dvd a cikin gida yace sai ki zo a zauna tare da ke a kalla zaki zauna a kalla tare da ke ba zaki saurare shi ba abin da nake so na nuna muku shine wannan biyayyar da aka ce ku yi wa mazaje tana da control ba a yi wa mai gida biyayya a cikin sabon a cikin sabon Allah madaukakin sarki ina fata an gane wannan amma ba a cikin sabon Allah ba to wajibi ne a yi wa mai gida biyayya wannan shine haƙƙi na farko da miji yake da shi akan wa akan matarsa haqqu ta'a haƙƙi na yi wa mai gidan ɗa'a da yi masa biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce mai gida Allah zai jallabe shi da wani ciwo na ƙuraje, ƙurajen suna fashewa suna zubar da ruwa da diwa a ce matarsa ta sa harshenta ta tanda wa'annan ƙuraje gaba ɗayan su annabi yace bata gama ba mai gidan haƙƙinsa ba wannan shi zai nuna miki cewa haƙin yi wa mai gida ɗa'a da biyayya sai dai ki yi abin da kika iya inda kika gaza muna neman Allah ya gafarta ya cika miki lada na'am haƙi na biyu shine hifzuhu kiyaye mutuncin mai gida kiyaye me mutuncin mai gida ya mace za ta kiyaye mutuncin mai gida hanyar da mace za ta kiyaye mutuncin mai gida ka'ida ta farko ta kare kanta kar ta zama mazinaciya duk mutumin da matarsa ke da zina yana da kima a wajen mutane wanda ya zina da matar ka, in kuka haɗu akan hanya yake kallon ka yana ganin ka wani sauna kira mani shashasha in kaga sa kare ku ta tare kenan ka'ida ta farko bala'i ya gama zama bala'i a ce mace ta yi zina ko bata da aure to balle kuma a ce matar aure ce bala'in ya kara dubulin kenan ya ku mata ku ji tsoron Allah ana samun wannan matsalar ta hanyoyi da dama na taɓa faɗa muku a Kano wani fasiki ya zo kan hanya ya ɗauki wata fasika ya je kwana da ita a hotel ya zina da ita kuma ta mutu a hotel ɗin a hotel ɗin ta mutu ku saura mun ban tausayi ya buga wani DPO na 'yan sanda waya abokinsa DPO ya zo ya faɗa masa ga abin da ya faru mutumin likita ne DPO yace ce me kake tsammani ya kashe ta ya ce akwai wani turare da ta fesa mai karfi kamin mu kwanta watakila tana da asma za ta iya samun attack aka ɗauko jakarta aka bincika aka samu handset ɗinta aka rinka kiran wayoyi wani abun mamaki sai aka samu matar aure ce ta sa katon hijabi ta yi ban kwana da miji za ta je anguwa za ta je gidansu ashe karkashin hijabin ta sa wando jeans da wata t-shirt ta ɗame jikinta ta tsuke tsukewa ta matse matsewa ashe abin da ya saura kai ta kabari ya tsuke ta ya matse ta abin da kai saura ke kuma bayan wannan wani abin tausayi da uwarta da ubanta mijin saboda bakin ciki ko sallar jana'iza ta bai halarta ba ban ce muku yar wuta ce ba amma dai ai kaga in ba wata rahamar Allah ba wannan ta yi mummuna cikawa da kyar in ba ganta a jahannama ba baki san yaushe zaki mutu ba wace irin lalacewa ce kina da miji kije ke zina lalacewa ta gama kaiwa ƙarshe yana da hatsari idan mijinki ba zai iya kare sha'awarki ba akwai ka'idoji na shari'a da shari'a ta aje da za a bi a sama miki lafiya ki je ki aure wani amma ba dalili bane saboda miji bai da lokacin ki ki ci gaba da zama da shi kuma ki ta zina a waje saboda shi babu matsala akwai wani matar ta auri miji da ya jarrabu da zinace-zinace a waje sai ta ce to tunda yana can yana yin harkar shi nima bari in je in yi tawa kenan ya zama one one maimakon one zero ya zama dan wuta sai kika ce kima bari ki zama yan wuta riba me kika ce riba me kika samu akwai wanda matan mata masa wa'azi ta ce idan ni kaɗai na maka kaɗan Allah ya buɗa maka ka ƙaro mata guda uku mu zama hudu ni na amince ya ce shi bai niyyar ƙara aure ba ba mai sa shi ƙara aure saboda bai niyyar tara yara ba kuma zina da yake ba zai daina ba amma ita ya ba ta garanti ita ma ta je duk saurayin da ya mata ta yi zina da shi ba zai hana ta ba wallahi baiwar Allah da kanta ta kira ni a waya take gaya mu wai shi ya ba ta garanti ta je ta yi zina ta ba ta da bai da matsala shi nace to in kika biye masa ke ma kin zama yan wuta kenan tace ya zan yi nace in kin za zaki iya zama da shi ki ta addu'a da nasiha ko Allah zai gyara maki ki ci gaba in ba zaki iya ba ki samu iyayenki da magabatanki a zauna a dubi matsalar ko ya gyara ko a dau mataki ya ku bayan Allah da kin je kin yi zina kin gama da mijinki kin zubar da mutunci shi ba sauran kurjini da yake da shi akwai mata da yawa da ke zina da yaran gida wanda mai gida ya dauko yana mata wanki da share-share da goge-goge kuma sai ta rinka zina da shi akwai masu zina da direbobin gidan musamman irin gidajen masu hali din nan dama shi bai da lokacin ta kullun yana can harkar kasuwar shi ko harkar gwamnati amma ya saya mata mota kuma ya kawo direba ya aje mata to shi direban aiki biyu zai rinka yi bayan ya gama tuka motar ita ma zai dan tuka kana bala'i ya zama bala'i ko bai zama bala'i ba akwai masu zina da abokan miji abokin miji tana zina da shi bala'in ya yi yawa kwarai da gaske Allah ka gafarta mana to ki kame mutuncinki baki yadda wani namiji ya taba jikinki a matsayinki ta ya mace ba wannan kare mutuncin miji ne haƙƙi ne da yake da shi a kanki yana daga kare mutuncin miji kada ki ba wani izini ya shigo cikin gidansa ba tare da izinin shi ba duk wanda miji bai amince ya shigo cikin gidanki ba to karki kuskura ki ba mutumin dama ya shigo cikin gida karki kuskura kina waya da abokansa ana tadi akwai macen da duk abokan mijinta ba wanda bata da wayar shi haka nan kawai za ta buga musu waya a zauna ana tadi ana kyalkyalewa da dariya mai gidan nan yana ina mutumin mutumin ai bai nan ka san shi ba zama yake yi ba to me ya kawo ka san shi ba zama yake yi ba wannan duk zubar da mutunci ne da mata suke yi ina ruwanki da abokin miji mijin ki auren ki ko abokansa ke auren ki me alaka ki da su me alaka ki hansa ki wayar kattin banza da ofi akan titi kuma kina waya da su akwai wacce zaka samu tana waya ma da tsohon saurayinta tsohon saurayinta tana waya da shi musamman yan mata da aka yi wa sabon aure dama ba shi kaɗai ya neme ta ba akwai waɗanda suka neme ta tana da wayoyinsu saboda haka tana gidan mijin kuma tana communicating da su har tana ya dan ladi ka turo min kati mana ce to ba matsala zan turo miki na 400 ha ba 400 da san da muna waje ai na 15 kake turo mu to ai yanzu ko na 75 ka je ta shigantaka wata na gidan miji wata na jiran kuma saurayi wai turo masa kati mata ku ji tsoron Allah wannan duk zubar da mutuncin mai gida ne yana daga kare mai gida ke kare dukiyarsa karki bari a yi almubazzaranci da dukiyar shi duk wannan yana cikin hifzuhu kare mutuncin mai gida wannan haƙƙi ne da yake da shi akan wa akan ki ki tsaya tsayin daka mun taba zuwa asibiti na ga wata baiwar Allah na hada da yana mata addu'a ba ta da lafiya tana da hawan jini ana so likita ya ya auna jininta ya ga ya hau ko bai hau ba idan likita ya dauko wannan dan abin da suke daurawa da ya tinkaro hannunta sai ta ja da baya karshe ta ce wallahi a nemo nasu mace wacce za ta auna ta in ba haka ba tana tsoro in ya kama jikinta tana jin kamar za ta mutu saboda ita ba da namiji da ya taba taba jikinta ita ba za ta yi amincewa da wannan ba ta da lafiya ne yanzu wannan akwai da za ta iya zuwa ta zina ya ku bayin Allah mata ku ji tsoron Allah babban abin da ke jefa ku cikin wannan halaka neman duniya duniyan nan ba ta da tabbas ran da kika mutu kabari za a kai ki duk zannuwan ki nan anan za a basu wannan tarkace da kika tara a daki bera yana yin bacci a ciki duk anan za a basu ba wanda za a kai ki kabari da shi Allah ka gafarta mana mun samu abubuwa guda nawa guda biyu haƙi na uku da mijinki yake da shi a kanki miji yake da shi akan mata shine an ta zayyana lahu ta rinka masa ado da kwalliya a cikin gida ta rinka yi masa me ado da kwalliya a cikin gida ana so mace ta zama mai tsafta da kwalliya wata za ta ce yo tsafta da kwalliya ai duka abu ɗaya ne ba ɗaya bane akwai bambanci tsakani akwai abin da ake cewa tsafta akwai abin da ake cewa me kwalliya abubuwa ne guda biyu wanda mai gida sai an haɗa masa wayannan abubuwa guda biyu kamin a gamsar da shi abin da ake cewa tsafta shine kauda datti daga jikinta ko daga tufafinta ko daga ɗakinta ko daga tsakar gidanta ko daga kicin ɗinta ko daga banɗakinta ko ina a ganshi kwas-kwas an gyara shi wannan shine abin da ake cewa me tsafta shine abin da ake cewa tsafta idan gidanku babu ruwa sosai ki wanka sau uku a rana idan ana da matsalar ruwa a mahuta idan akwai ruwa wadatacce kuma to duk yadda ta yiwu in za a yi sau goma sha uku ma ba matsala amma idan ba ruwa sosai to lalle kar a gaza yin wanka sau uku a cikin gida a yi wankan safe kamin mai gida ya farka daga barci a sha ado domin ana so a tarairaye shi yayin da zai tafi gona ko kasuwa ko ofis yana farkawa har kin yi wanka ke kin sha ado kina zaune a bakin gado kin gama breakfast da ya bude ido sai ganki dau kamar kin sauko daga sararin samaniya malamai sun ce yayin da ka tashi daga barci duk abin da idanunka ya fara gani shi zai zauna a zuciyarka a wannan yinin saboda kina so ki zama kece a zuciyarsa har zuwa rana ta fadi ana so ki wannan wanka na biyu yayin da zai dawo daga gona ko daga ofis da rana kamin ya dawo kin sake sheka wanka kin canja dress in ya zo ma ya dauka ba a yi tuwo a gidan ba bai san kin gama abinci a kan lokaci ba wanka na uku da daddare yayin da zake je turakar mai gida to anan ake so ki kura adaka duk wani makami da kike da shi da mai cin gajeren zango da mai cin dogon zango duk a lokacin za a bullo da su mijin da irin wannan matar zaka ga yana alfahari da ita yana jin daɗin zama da ita a samu ki babu datti akwai wacce da ta fito kishin haka take zuwa wajen mai gida yadda ta fito daga kicin ta ɗebi hayaƙi zaninta nan albasa nan attaruhu nan kanwa nan talge nan markaɗaɗɗen kuka nan kafi zabuwa nan tana hawa kan gado zai ji wani bala'i ya tinkare shi zai ji wani walhamhamatu da hamhamatu wal tukuki da tukuki shi da kansa za ga yana ja da baya tana matsowa yana matsawa tana matsowa in ta hada shi da bango to ya zama za a sabar hun musibatu wannan ta yi adalci ta yi wa mai gida adalci ta yi wa kanta adalci ku ringa koya wa 'ya'yanku tsafta da kwalliya tun kamin su je ɗakin mai gida idan kuka basu ba kuma su training ba to in sun je sai sun sha wahala kamin su iya amma idan an koya mata tsafta to za ka ga tufafinta cikin tsafta jikinta a cikin mai tsafta yadda musulunci yake bukata kenan malamai sun ce tsafta wacce tafi muhimmanci a wajen mace ita ce tsaftar jikinta daga tsaftar jikinta sai tsaftar tufafinta daga tsaftar tufafinta sai tsaftar ɗakinta daga tsaftar ɗakinta sai tsaftar kicin ɗinta daga tsaftar kicin sai tsaftar bayan ɗaki daga tsaftar bayan ɗaki sannan tsaftar tsakar gida haka maratib na tsafta suke duka wa'annan ana so ki lura da su na'am to menene kwalliya Abin da ake cewa kwalliya shine mai da abu yadda zai iya kayatarwa idan mace ta yi wanka ta yi tsafta idan ta shafa mai mai kanshi ta fesa turare ta yi wa jikinta kwalliya in ta shafa gazar da hoda da fankeke da barbada kumatu da dangwala goshi da jagira da jalebe ta yi me ta yi kwalliya shi wannan ba tsafta ake kiransa ba wannan bayan an gama tsafta ake yin shi shi sunansa kwalliya idan ta wanke rigarta da zaninta da ɗan kwalinta ta yi abin da ake ciwo tsafta ya za ta yi kwalliya yadda za a ɗaura zanin ya ƙayatar idan miji ya kalli yadda ta ɗaura ya ga kamar an ja layi da rula ba wai yayi wani bakin aku haka sai ka ce wata waje ta fito daga ina ne zan ce ban sani ba yadda za a sa rigar ta kayatar yadda za a daura dan kwalin a kashe dauri ya kalli kudu maso arewa mai gida ya kalla ya ga abun ya kayatar wannan shi ake cewa me shi ake cewa kwalliya idan aka share daki an masa me tsafta ya za wa daki kwalliya a daki komai akwai inda nan ya kamata a aje shi to idan aka shigo dakin aka samu dakin murattab tsintsiya da abun kwashe shara inda ya kamata aje su faka nan aka aje su dustbin kwandon sa datti a ga inda ya kamata a same shi nan yake takalma inda ya kamata a same su nan aka aje su zanin gado an shimfiɗa shi da kyau an jera fululluka inda ya kamata a jera su komi an aje shi inda ya kamata a aje shi wannan ya nuna ɗakin an masa me ɗakin an masa kwalliya da da aka share shi aka goge leda tsakar ɗaki wannan tsafta ce aka da aka wanke zanin gado tsafta ce aka yi da aka shimfiɗa shi da kyau ya bi gadon kamar tare aka yi su wannan kuma an masa me an masa kwalliya komai a ɗaki akwai inda ake aje shi to a same shi a wurin mai gida ya kwanta kan gado sai ya ji wani takalminsa ko ba shi akan garin yana suka masa kunkumi an aje takalmi inda ya kamata aje shi ba a aje shi inda ya kamata aje shi ba mai gida ya shigo tsakar ɗaki sai ya tuntuɓe da po wanda yara ke kashi a ciki na'am an aje po inda ya kamata aje shi ba aje shi inda ya kamata aje shi ba ana so a samu ɗakin ki murattab ba a samu ɗakin gashi an share shi amma tarkace ko ina a watsa cikin ɗakin ba tsari ba ke kina cikin mata sa karkaro mijinki ya cancanci a shirfiɗa masa tabarma a kofar gida ya zauna mu rinka zuwa muna masa jaje muna ashe abin da Allah ya kaddaro kenan yana to ku tiya ni addu'a Allah ya fidda ni ba sani ba ko an gane wannan kicin ɗinki a same shi murattab ban ɗakin ki a samu kin share shi murattab inda ya kamata a aje soso an aje shi inda ya kamata a aje sabulu an aje shi akwai matan da ya ake aje sabulu da soso a banɗaki ma ba su sani ba sai ka je ka samu da sabulun da sosan a cikin kwandon wanka guda ɗaya sosan a jiƙe an ɗora shi akan sabulun ya jiƙe sabulun sabulun ya zama labuta lagube maimakon sabulun ya sati biyu a sati ɗaya sai ya narke saboda kullum haɗe yake da soso jikakke ƙwararriya in ta gama wanka sai ta wanke soson ta kaɗe shi ta samu wani wuri ta rataye shi shi kaɗai sabulun ƙato a tuɓe sai ta bashi a cikin kwandon wanka sai ya bushe sai kaga sabulun zai ɗau lokaci mai tsawo ana amfani da shi abin da nake so sai kun ba ƴaƴanku training na ya ake tsafta sannan ya ake me ya ake kwalliya domin haƙƙi ne mace mijinta yake da shi a kanta ya zama tana masa tsafta da kwalliya a cikin ɗaki amma mu yanzu wasu mazajen abin ban tausayi namiji ya je buge-buge so yar atamfa ya kawo amma matar ba za ta sa ba sai za ta je anguwa in dai kaga ta dauko kujera ta zauna ta dauko dutsen goge kaushi tana goge diddikin ta kikir kikir kikir kikir kikir kikir to kada ka raba ɗaya biyu in Allah ya yarda biki za ta ci in ka ganta tana kunshi a kafar ta to in Allah ya yarda akwai biki in ba haka ba haka za ta bar kafar sai ka ce kafar kato kafar mace an santa da lalle an san kafar mace da lalli ɗabi'a ce ta matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wata rabon da kafar a mata lalle to da yake bamu dade rabon mu da sallah ba wata kila ta yi lalle sallah sai kuma Allah ya kai mu karamar sallah ta Ramadan mai zuwa na'am na san akwai matsala da dama daga mazaje ba su damu da sayawa matan su kayan kwalliya ba wani bai damu da sayawa matarsa sabulu ba wani bai damu da sayawa matarsa turare ba wani bai damu da sayawa matarsa lalle ba wani kuɗin kitso ma bai iya ba matarsa sai dai ta san yadda za ta yi na'am muna musu wa'azi Allah ya ba su ikon gyarawa amma abin da nake so ku yanzu na karantar da ku a matsayin ku na mata duk ya damar da kuka samu ta ya za ku gyara jikinku ku gyara kanku ku kimtsa kanku domin mai gida ya zama kun ɗebe masa kewa ku yi in ba haka ba a karɓe muku miji abu ne mai sauƙi maza da yawa baƙin cikin iyali ke sa su ƙara mata ko ba haka bane akwai wanda matar sa kullum wani ragajam a cikin gida ya ma rasa yadda zai daita sai aka ce ka karo mata sai je wa amarya uwar gida ta je an amarya nan take ta goge kaushi ta yi sabon kunshi ta tsefe kai aka wanke aka daddana masa omo aka goge aka sayo man shafawa aka je aka yi sabon kitso ta shafa mai a tamfar da bai taba garin tasa ba wacce ya siya mata ta ɗauko ta sha kwalliya ta sha makeup ta gyara ɗaurin ɗan kwali irin na zamani suka zauna a falo ita da amaryar da mai gidan ya shigo da ya kalle ta da kare ya gane ta bai taba ganin ta haka a gidansa ba da ya kalle ta ya kalle amaryar sai ga tafi amaryar kyau ashe bata masa lokaci ya kai bai niyyar aure ba ta sashi yayi shiru ya kalle ta Ya ce ta asubi Ta ce ya kashe kallo na kaman baka sanni ba Ya ce yanzu da Allah dama haka kike sannan dan cin zali kika sa ni na ƙara mata Allah ya isa kin cuce ni kin cuci kanki yanzu wannan da tana lura da kanta zai mata kishiya wa ta sai kishiya da kanta ta biya har ta bada la'ada ita ce ta saya kuma sai an zo ta ta kumbura baki wannan shine matsalar kaga yara na ta bol da butar mai gida a cikin gida in yace ya dai buta ta ana bolle kaka to ya kake so in yi yaran zan kora ko menene to ya na iya da su to ni billahi lazi kai kaman baka san hali yara ba amma da ta ji labarin zai amarya ba ma tsohuwar buta ba sabuwar buta za ta saya mashi kuma yaro bai isa ya zo kusa da butar ba ta sai da akuya ta ta sai sabuwar da tsakar daki ta canza zanin gado ta sai sabon labule ta saka sannan ta fara wanka wai ita yanzu tunda amarya za ta zo bari ta gyaggyara ta kikki akin makara too late to cry when the head is cut off wallahi ko bai miki amarya ba tana yi ya zama kin riga shi mutuwa ko ba haka ba ran da ya auro wata sai ya ji kamar ranar ya fara aure yar addu'ar arziki da zai miki mata amfani ki a lahira sai gagare sai ya zama auren ba ma guje ya auro matarsa sun dade tare ga ta kazama ga rashin biyayya ga murguda baki ga kallon hadarin kaza ga iya shege ga fita ba izinin mai gida ga bakan magana ta iya da karin magana kun san mata matsala ku kun yi bala'i iya karin magana idan ta shiryo wani karin magana ta har hado ta har hado in ta danna maka sai kai sati guda baka manta ba na rasa a wace makaranta kuke zuwa kuna karantuwa ni da na san ba islamiyya aka koya muku ba a islamiyya a koya mata arba'una hadisi ta koma gida ta yi arba'una tsaya ran nan sai ta mutu sai ya sake amarya sai kuma ya dace ga tsafta ga biyayya ga kwalliya ga girmama shi sai lokacin ma ya gane yaya maza ke rayuwa da mata shi bai sani ba kun za abin da ya faru ita matar da ta mutu tsotsai da ya hau kanta a cikin gidan aka mata kabari kawai sai ya je ya samo ta kato sanda sai aji sai dare yayi sai da sanda sai zaga inda kabarin ta yake ya ce matsiya ciya ashe cuta ta kai shekara goma sha wani abu ba sani ba sai ya daga sanda ya bibi kabarin sai ya shirga mata kamar sa uku sai ya sake dawa ya ce farawa akai Allah ya kai mu gobe zan ƙara dawa yanzu wannan zai mata addu'a arziki me yasa bata kyautata masa ba bai ji daɗin zama da ita ba saboda haka ya ku bayin Allah ku yi kokari ku ga kun kyautata zamantakewar ku da mai gida domin samun nasara gaban Allah mun samu haƙoƙi guda nawa guda uku haƙƙi na hudu Allah ta kuruja min ha illa bi iznihi kata yadda ta fita daga ɗakin ta sai da izinin mijin kar ta fita akwai mata masu sata tafiya unguwa. tana nan ita barauniyar hanya ce da mai gida ya fita ita ma ta yi me ta fita a haramun ne ki fita daga gidan mijinki ba da izinin shi ba kuma ba sanar da shi aka ce ki ba ke nemi permission request not notification not just for your information akwai mata da sanarwa suke yi ba izini take nema ba kawai suna zaune suna tadi ta ce ab kada in manta gobe zan je gidan talatu daga nan in wuce gidan asibiti ta asibi an ce mun ta haihu daga nan in leko karime to in naga yana da lokaci sai in bi ta wajen su ta sallah yanzu wannan tana neman izini ne tana ba shi labarin program ɗin da ta shirya ne islam bai da wannan ba to wannan ma mai dama dama ce akwai wata sai dai mijin ya ci karo da ita tana fita shi yana shigowa gida a zaure za su yi karo tana kokarin ta bangaje shi yana talatu yaya tana da Allah ba nori sauri nake ta asibi aka aiko ta da lafiya ka san tare muka wasan kasa ban wasa da abin da ya shafe ta ko haihuwar yaran nan ta kawo mun zani da rigar yara guda biyu da saboda haka ni ba nori sauri nake yi ban magani sosai tunda aka ban labari ka duba dan makullin ɗakin yana kan windo ka ba a hankali kai ya fara ciki ni tsakaninku da Allah akwai su ko babu wannan haramun islam bai da wannan ba idan za ki fita daga gidan miji kike nemi izini wajen mai gida an gane wannan karatu kuma inda kika ce za ki je kada ki wuce wurin daga wurin bakin ki kanin kafar ki kamo hanya ki dawo gida in ba haka ba kina cikin la'anar Allah da la'anar mala'iku Allah ka gafarta mana mun samu guda nawa eh mun samu guda hudu na biyar Allah shi sirrahu kata yadda ta tona asirin gidanta a wani wuri kata tona asirin gidanta a wani wuri akwai wacce duk abin da ya faru a gidan sai ta je ta faɗa wata musamman ma yanzu lokacin hanset da dan wani abu kirin ya faru sai ta buga uwarta ta buga wa kawaye ta gaya musu abin da ke faruwa ni billahi lazi gidan nan abinda ake ya ishe ni haka yanzu jiya ban gaya miki bane kaza kaza kaza akai to yanzu ma kin gani ita kullun asirin gidanta yana kan hanya akwai abin da baku gane ba idan kika samu sabani da mijinki karke da ki gaya wa mahaifinki da mahaifiyarki ki daure ki danne kin san dalili na'am tana yiwa ya miki laifi ya baki haushi sai kika buga kika gaya masa ku mata kuna da saukin hucewa kuna da saukin hucewa za ka ga mai gida da miji an yi rigima da rana kaman ayi yi dambe a yi naushe naushe watakila ta yi ni nima tana kuka dare na yi kuma sai ka gansu kwance akan gado ɗaya ana taɗi ana dariya har ta manta yana faruwa ko baya faruwa to ke abin da aka yi miki na ɓaci rai za ki iya fidda shi daga ranki ki manta ki dawo kuna zaune lafiya da mijin amma mahaifiyarki da kika gaya mata saboda ƙaunar da take miki bakin cikin yana nan aranta ba zai taɓa fita ba mahaifinki in yaji bakin cikin yana nan aransa ba zai iya fita ba ke kin mamanta da harkar kin zo kina ta shagalinki da mai gida ita kuma tana can jininta yana nema ya hau saboda ke kin kware ta ko baki kware ta ba mata da dama suke kashe iyayensu ba tare da sun sani ba ke kika jawo tsohuwa hawan jini baki sani ba ke kuma har kin manta kuna tafawa da mai gida saboda ya sayo miki kilishi dama ga ki da kwadai sai ka ce mayya karki yadda ki tona asirin gidanki a wajen wani asiri wanda ya fi kowanne hatsari ku saurara asiri wanda ya fi kowanne hatsari abin da ya faru tsakaninki da mai gida bayan kun kulla daki kun kun sake labule duk abin da aka yi a daidai wannan lokaci haramun ne ki bada labari akwai wacce ko kwanciya ta da mijinta sai ta buga wa kawarta waya ta gaya mata kuna so ku ce mun baya faruwa ina faruwa akwai wacce ma ita za ta bugu waya ta ce ke mutumiyar ta waya aka yi ta ce wallahi baki sani ba haramun ne menene haramun ne kar ku dauki matsalar da sauki bari karanta muku hadisi guda daya wata rana an yi sallah a masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun san masallacin annabi mata suna zuwa mata suna baya maza suna gaba bayan an gama sallah annabi sai ya tashi ya ce ya ku mata a cikinku akwai wacce za ta shiga cikin ɗaki ta aikata wani abu da mijinta sannan ta fito ta faɗa wa ƙawayenta labari mata suka yi tsit ba wacce ta yi magana annabi ya ce ya ku maza shin a cikin ku akwai wanda yakan shiga ɗaki da matarsa ya aikata wani abu da ita sannan ya fito waje yana ba abokansa labari dan a maza ma akwai wayannan karo kasan sakare na ƙarshe ke maza suka yi tsirba wanda ya magana akwai wata yarinya karama sai ta miƙe hatta ya raha rasulullah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ganta da ta miƙe ta ce ya rasulallah wallahi innahum la yatahaddasuna wa innahunna la yatahaddasna ta ce ya manzan Allah wallahi mazan suna bada labari matan ma suna bada labari muna ji to yarinya ce karama kun san yaro da tonan silili sai annabi ya ce kun san misalin wanda ya aikata haka sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu alam annabi ya ce misalin wanda ya aikata haka kaman shedan ne ya samu shaidaniya akan hanya ya zina da ita mutane suna kallo je da kuka ɗauki bala'in ya wuce nan sirrin shimfiɗa abu ne da zuciyarki kadai aka yadda ta aji shi ba a yadda ki gaya mata ba ƙanwarki ba a yadda ba ki uwa ɗaya uba ɗaya ba a yadda ba Ƙanwaki uwa ɗaya uba ɗaya ba a yadda ba zuciyarki kawai aka ce ki barwa ina aka ce a barwa zuciyarki haramun ne ki magana da kowa a duniya Allah ka ba mu ikon kare wannan mun samu nawa mun samu biyar na shidda Allah tunfiqa min malihi illa bi iznihi kada ta yadda ta ɗebi dukiyarsa ta ɗebi dukiyarsa ta ciyar sai da izinin shi ko almajiri haramun ne ke bashi to baki gaya mai gida ba <laughs> eh Eh, almajiri ba ya dake bashi tuwo ba sai da izinin mai gida in ba haka ba shi za a rubuta wa ladake kuma a rubuta muke barauniya haramun ne saboda haka zauna da mai gida mai gida eh ka san dai sadaka tana da lada ya ce kwarai da gaske ta ce to mukan yi abinci a gida almajirai suka zo bara ina so ka bada izini in mun ga akwai hali mu rinka ɗiba muna ba su sadaka yace to wa zai ki sadaka Allah ya miki albarka ki rinka ba su to in zaki ba su sau miliyan baki da zunubi lada za a yi ta kawo muku ana budget a tura miki taki a account ɗinki a tura ta sa account sa. amma baki sanar da shi ba ba da izinin shi ba ba da amincewar shi ba haramun ne ki ɗauki wani abu a gidanki kyauta da shi haramun ne bai halatta to akwai wacce ita duk abin da mai gida ya siyo kyauta za ta da shi sai ya ga wani dan man shafa mai kyau ya siyo ga kawata ta zo sai ta dauke ta bata ya na ganin man shafa nan, to ya kake so ayi za a bar baki su tafi hannu biyu ne to wace ce da ta ai na siyo danki shafa ne to dan na shafa ni bari billahi lazi in ga maka ni ko a gidanmu ni ba saba da irin wannan ba mu a gidanmu duk bako da ta zo sai an samu wani abu an bata to ai abun kunya ne a ce bako ya shigo ya fita hannu biyu to to to to zaki sha wuta a lahira ko baki da wannan hurumi a musulunci amma idan mai gida ya amince sai ki dauka ki mai sai ki dauka ki baya duk abin da mai gida ya amince ya halatta amma duk abin da mai gida ya kawo cikin gida haramun ne ki diba ki kyauta ko sadaka ba tare da amincewarsa ba mun samu nawa na bakwai Allah tunfika min maliha illa bi iznihi kayanki <clears throat> ba a yadda ke kyauta da shi ba sai kin sanar da shi <laughs> ya mutane mahuta yau an zo da sabon karatu ko kin sai zani da kudinki ba naira ɗaya a ciki ba kwaban shi da kudinki kika sa kika sai zani kina ɗaurawa. kawai ran nan sai kika ɗauki zanin kika ba wata kin aikata laifi sai kin gaya mashi sai ki me kun san dalili namiji Allah ya yi shi da bala'in kishi kun gabata kuna da kishi ko in an kasa kishi namiji goma ba ku da kashi daya shi yasa Allah ya rufa masa asiri ta shi kar amar ango amma ki a miki amarya yanzu yadda kike zaune da mai gida an ce za a karo wani su zama su biyu to ɗaya zai karɗa za a yi waƙata da dawudu jaluta ba su iya. kin ɗauka kin ba wata za ta saka ta yi mijinta kwalliya to namiji in ya tuno da zanin ɗaure a jikin matar mijinta na kallo sai hankalinta ya tashi sai ga kamar keci bai nan fa saboda bala'in kishi shi yasa aka ce a nemi izininsa watakila duk zannon da kike sa ba wanda in kika sa kike burge shi kamar wannan to ba zai ji a sa haka nan kawai ba sanar da shi kun gane karatu yadda za ku gane kishin namiji ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda suna zaune tare da matarsa ya sayo musu apple haka suna suna ci apple an san apple fa sai ga wani almajiri ya zo bara a taimaka min da abinci fi sabila tace almajiri zo karba akwai apple din da ta gutsura ta fara ci sai ta mika mashi ana mika wa almajiri shi kuma ya sa a baki ya fara bantara ya juya kanta ankara wannan sahabin ya naushe ta tawaga ta kalle shi ta ga ya canja fuska gaba daya yanzu nan suke tari suna dariya tace mai gida lafiya daga nayi sadaka da abul ba kai kake karantar da ni lada sadaka ba kai ka koya mun kai kace irin kai Ya ce kwarai ni na ki kirin yi amma kin sai ni kika samu matsala ta ce a ce da da zaki bashi apple din ki dauki apple lafiyayye wanda wanda baki gutsura ba ki bashi da baki da matsala yanzu apple din da kin riga kin gutsura ne hakoranki sun taba apple din kin gutsura ga zane zanen hakoranki a jikin apple din yawun bakin bakinki nan mai gardi garari a garo ya ɗan taba jikin apple din sannan sai kika ɗauka kika mika masa daga sanda ga ya kai bakinsa bakinsa zai taba inda bakin ke taba sai na ji kaman za a yi tashin duniya ban san sanda ba fa bakinsa zai taba bakinta bane kuma almajiri ne ina bakinsa zai taba inda bakinta ya taba tabawa wannan kada ya haifar da bala'i a cikin gidan to da wannan ne aka ce hatta kayayyakin ki saboda wannan kishi na mai gida idan za ki kyauta da shi sai kin nemi izinin shi an gane wannan karatu mun samu nawa mun samu bakwai na'am na takwas Allah ta munna alaihi kar ta yi ta masa gori dan kina da dan kudi a hannunki ce fa ne kina tallafawa yan harkokin gida kikan shigo ki tallafa ran da ya baki haushi ki masa gori haramun ne duk ladar da kika samu Allah zai rusa ta ya ayyuhallazina amanu la tubdilu sadaqatikum يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر بامو مثالي فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله أكبر الله يتي يا كورن سكي إيماني la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kar ku bata sadakokin da kuka yi da gori da cutarwa duk tallafi da kika yi a cefanen gida sadaka ne a wajen Allah kuma sadaka ta fi lada in zaki sadaka ki ba mai gida ya fi lada akan ki ba talakawa makwabta mai gida ya fi lada matukar mabukaci ne annabi yau mata wa'azi sadaka zainab mata abdullahi dan mas'ud ta ce to ni ga wasu yan kuɗi na na tana da zan yi sadaka to kai ma ga ka talaka fakiri me zai hana ka je ka tambayi annabi in ya bada izini sai in baka sadaka maimakon a kai kuɗin anguwa Abdullahi dan Mas'ud ya shure ta gaskiya shawara kinan tana da kyau amma ina jin kunya ba zan iya zuwa in tambayi annabi in ce ya halatta matata ta ban sadaka ba zan iya wannan ba yace amma na amince miki kike je ki tambayo da kanki tace to sai ta kamo hanya ta zo gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana zuwa sai ta samu annabi yana tare da mutane saboda kunya ta mace sai ta ga wara ta yi karisa ba sai ta tsaya tana nan tsaye sai ga wata mata ta zo ita kuma matar ba ansariya ce mutumiyar madina ce da ta zo ko gaisa ta ce ke ina zaki je ta ce wajen annabi nake so in je mar fatawa ta ce ni ma fatawa na zo ke me zaki tambaya wannan ba ansariya ta ce wa'azin da annabi ya yi jiya na ai sadaka to ina da dan wasu yan abu da dan tana da zan yi sadaka shine nake so in tambayi annabi in ya amince in ba mai gidana dan talaka ne Zainab ta ce ni ma abin da ya kawo ni kenan to ya zai tace to mu jira ko za mu samu wanda za mu tura suna nan zaune suna jira sai ga Usama yana zuwa sai suka kira shi suka ce ka ji tambayar da muka zo da ita ba za mu iya zawa mu gaya wa annabi ba kai je ka tambayo mana nan take Usama zai samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ga wasu mata can guda biyu a tsaye annabi ya leka ya ce eh, ba shakka na hange su to tambaya suka zo suke so su yi wa'azin da kai na su yi sadaka suna so su yi sadaka amma mazajen su talakawa ne ya halatta su ba mazajen annabi sai ya shiru ya da Allah wasu mata ne wa'annan masu basira haka Zainab ce Usama ya ce eh, to ɗayar ban santa ba amma ba ansariya ce ɗayar kuma na santa Zainab ce sai annabi ya ce masa wa ayyu zayanib wacce Zainab ɗin a cikin Zainabobi da muke da su kenan masu suna Zainab ba guda ɗaya bane sai ya ce masa Zainab ce mata Abdullahi dan Mas'ud sai annabi ya ce Allahu akbar je ka ga wayannan mata idan suka ɗauki sadakar suka ba mazajen su ladar da Allah zai bada akan sadakar Allah zai ƙara ninka ta kenan kika tallafa wa mai gida me kika yi sadaka sadakar ma mai ninkin lada to ba a yadda ki je ki yi ki masa gori ba ran da ya dan ba ki haushi kace da Allah dube ka yanzu kai ana kirga mazaje har zaka sa kanka a ciki to me kake a cikin gidan nan kai dai sanin ka ne ce fanan gidan nan ba da ne ba wata tukunyar saukewa za a yi yanzu uniform din yaran nan waye dinka musu kudin makaranta da aka koro ba zauna kai ta zara ido ba na ma magana kace baka sai inda zaka samu kuɗi ba sai ni ne da na karbi dashe na na na san ku ne haka kuke akwai waɗanda ba sa yi Allah ya musu albarka masu yi kuma Allah ya sa su tuwo su gyara domin wata ma ba za ta tallafa ba balle ta gore ita yar kamkakam kakam ce in kaga wani ya ci kudin ta boka ne ita boka kaɗai ke cin kudin ta da masu sai da kasa ɗin kiɗe-kiɗe da waƙoƙi masu cin kudin ta kenan amma ba mai ba hmm. ba ta tallafa wa mai gida ba amma duk wani sabon fim da ya fito daga Kano ko Kaduna sai ta siyo ke na ji an ce wane ne wane ne yayi wani sabon fim wacce take ban labari tace da ta ga fim din kwana tai tana kuka saboda ban tausayi wani an ce wai wace ce wace ce sai aka yi mata auren dole daga nan <laughs> ka ji an karanta Qur'ani ba ta kuka ba amma sai ta zo ana waƙar wasan kai kuma tana ranga kai har tana hawaye tana waƙar tausayi take bani a cikin mafarki aka yi ta ke ce sakara ta ƙarshe wai bayan wasan kwaikwayo ne a wasan kwaikwayo ma a mafarki sai Allah ka gafarta mana duk aljanu anguwar a ɗakin da suke kwana to inda ake kira suke so su ci qur'ani ne yake korar su ke ko baki da kasa din qur'ani ke kullun kina nan kawai kina nan ga zakai kawai wata lalatacciya tana rerawa ana dan wake a silba yaya zan ci shi ko dan wake a silba waya za ta ci shi to kar Allah ya saki ci ne ni ina jin kunya dole ne in nemo cokalin silba in ci shi da ɗaiɗaya. To ki ci da uku uku ma in kin gada ba. mun samu nawa na tara Allah ta suma illa bi iznihi katta yi ta azumin nafila inda yana gida sai da izinin shi sai da me izinin shi in bai gari ba matsala bane amma matukar yana gari ba da ma ke azumin nafila sai kin nemi izinin mai gida baban Sufiyanu ya ce na'am ta ce in Allah ya kai mu gobe ina so in tashi da azumi kaga litinin ce an faɗa mana akwai falalayin azumi ranar litinin da alhamis ya ce ai kyauta ni dai kin san gobe abubuwa sun mun yawa ba zan iya azumin nan ba amma dai zan yi kokari in ho miki cefane mai kyau ki dan yi abun buɗe baki mai kyau kin ga ke kin samu ladan azumi ni na samu ladan ciyar da mai azumi 50 50 shikenan sai ki azumin ki amma ya dawo kawai daga kasuwa ko daga ofis. ya dan zo wajenki zai kama ki da wasa ke rabu da ni azumi nake azumi in ya karya wannan azumin ya halatta bai da zunubi a wajen Allah ya halatta wannan azumin ya masa one blow seven die ba ma one die kawai ba an gane wannan mun samu nawa na goma an tarba bil yasiri duk abin da ya kawo mata da ce ta gode ko mai kankanta shi du'ar hanzani in ya sayo karbi hannu biyu ke godiya ki masa addu'a karfin sa kenan kar makwabciyarki mijinta ya saya mata super hola ko super wax ko aura ko swiss lace ko france lace ko english wax ko cote d'ivoire ko diamond ko ko ko ko ke ko mijinki talaka ne bawan Allah ya je ya yi buge-buge ya samo miki Nigerian wax yar huntuwa ta dubu ɗaya da ɗari biyu ya kawo Allah sarki bawon Allah ya ɗauro a bayan sa cike da murna yana ga ya jaruntaka yana a cikin gida ya kwala musu karime karime eh zani na sayo miki Allah mu gani tana budawa sai ta tsaki ta hada fuska ta ce ni naga har jikin kai na rawa ka sayo mun zani na dauka wani zanin arziki ne yo yo yo yo ashe ma barcin ki ya ja miki ne to <laughs> gaba ɗaya sai jikin sace masa gwiwa ta ce wannan a tamfar mai ɗawi su kakanni mu ma ita suka ɗaura ba su goggo ta ce min wannan a tamfar tun suna ƙanana aka yayin ta yanzu duniya ta ci gaba ka rasa ki lalata abin da ya dan siyo man shafa ki ce na ɗauka ma ne biya ka siyo ko dom ko ole ko kawai ko ko tarjiniya kawai sai yanzu ga mai gurguwa ne <laughs> ai ke ce mai gurguwa a duk abin da mai gida Allah ya ba shi iko ya siyo ya kawo karbi hannu biyu nuna farin ciki fiye da abin da yake tsammani zaki yi masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi karfafa masa gwiwa ke encourage din sa mai gida yau kuma hada da waine aka shiga haka hazani muka samu Allah ya saka maka da alkhairi yadda mazaje ke wahala yanzu mu ga sunan abinci ma da kira ake yi mu yau gidan nan ba zan iya tunan ran da muka taba sauke tukunya ba bayan haka kuma ka je hazani ka siyo mana Allah ya ba yayanka mata namiji mai kokari wanda zai rike su da kyau kamar yadda ka rike mu da kyau yana hmm, ai baki sani ba ma da na 15 na so na siyo <laughs> amma dai kokari na so na 12 gobe idan ya sake zuwa sai ki ga yayi kokari miki sai da abin da ya miki jiya amma ya kawo kin kushe sai ki discouraging din sa nan gaba sai yayi tunanin zai miki wata gwaninta sai gaba za ta zama gwaninta ba sai ya fasa kin cutar da kanki kin cutar da shi Allah ka gafarta mana mun samu nawa na goma sha ɗaya Allah to kallifahu ma la yazi kar ta yi ta dora masa abin da ba zai iya yi ba in bai iya siyo naman miya kake ce sai an siyo haramun ne in shinkafar gida zai iya kawo bai iya kawo ta gwamnati karki ce sai an kawo ta gwamnati ni wallahi na gaji da riga wannan kana cin shinkafa kana tauna tsako a samu wadataccen lokaci ki gyara ta da kyau ki Allah Allah ya sa albarka in zai iya bada kuɗin surfe a surfo in babu a niko datsa a ci ita hakuri matan annabi sun taba wuta biyu ba amma dora tukunyar ba kuma suka yi hakuri ki jira sakamakon ki wajen Allah ranar tashin alkiyama ba saboda shi zaki ba zaki saboda Allah ne sai ki ga Allah ya rufa miki asiri ya sa wa auren ki albarka ya baki ƴaƴa da za su ɗebe miki cewa nan gaba saboda kin yi biyayya ga miji Allah ya albarkaci ki mun samu guda nawa sha ɗaya na goma sha biyu an tuhusina tarbiyyata auladihi ta kyautata tarbiyyar ƴaƴansa haƙƙi ne mai gida yake da shi ƴaƴa da kuka haifa ke ke tare da yara ba shi ke tare da su ba wa ke tare da su ke to ki ji tsoron Allah ya zama kin lura da tarbiyyar su kin lura da me tarbiyyar su kada ya zama danki a wajen ki yake koyan ashar musamman matan katsinawa kun kware wajen ashar ƙarya nake bayan kuna rarraba ido na san ku kun kware yanzu nan za ta fi so ashar kuma yawancin ashar ta wajen uba kuke ba ku yi ta wajen uwa sai dai a ce dan jaka to me yasa dan jaka uba ba ce dan jaka uwa ba uban take so ta zagaya ba ta haushi haramun ne ya zama duk wani mummunar tarbiyya daga bakin ki danki ke samu ki ji tsoron Allah lokacin sallah na yi ki tabbatar da 'ya'yanki sun yi sallah yarke karama koya mata sa hijabi tun tana karama ta tashi ta saba da hijabi ba zai zame mata bakon abu ba koya mata tarbiyya koya mata kamewa koya mata san karatun qur'ani cusa mata kaunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a zuciyarki dan ki tun yana karami ba shi tarbiyya yawanci duk ƴaƴan magabata da suka zama abin da suka zama iyayensu mata ne suke kokari shi yasa za ku ga irin kansa ƴaƴanta guda hudu suka samu shahada a yakin kadisiya ita kadai irin su afara ita ce ta taba zuwa fagen daga da ƴaƴa biyar duka ƴaƴanta ne ƴaƴanta biyar suka je fagen daga irin su ummu ammara ƴaƴanta biyu da su ta je yakin uhudu ita tana tsaye da takobi ga ɗanta ɗaya nan gefe da takobi ɗayanta ɗayanan ɗaya nan gefe da takobi ana jihadi idan annabi ya ga wani sahabi wuta ta yi wuta zai danna da gudu ya gudu sai annabi ya ce ya kai mai doki ba mu hana ka gudu ba amma garkuwar ka jefo wa ummu amara tana da bukata sai ce ke ummu amara rike sai ya jefa mata shi ya shafa a takumsa ita kuma ta rike baka da hannu daya ga takobi da hannu daya dan tana bala'i anan ɗayan na bala'i anan ita tana ɗauki ba daɗi da arna anan haƙi ne akan ku za ku tarbiyanci ku kin ba ki ba karatun Qur'ani sai kalla kallan banza da wofi ashar a bakin ki ya iya ƙarya a bakin ki ya koya gulma a bakin ki ya koya kin bibi a bakin ki ya koya kiti fifi a bakin ki ya koya kutu balbal a bakin ki ya koya gutsuri tsoma ke kika koya mashi tsoguni tashi ke kika koya mashi kin cutar da shi yarki mace kin zuba mata san duniyar tsiya akwai matan da suke koya wa ƴaƴansu mata zina kullum sai ta dora mata talla in bata sayar ba kuma ta hauta da fada ke ban san wace irin sakara ba ce ya za a ce wannan dindikwalan kin gagara sai da shi yanzu ga yar gidan wace ce wace ce saurayi ɗaya yake mata juye to ke samarin ma ba ki iya sake musu fuska ba sai ki tsaya ki wani burfin tuna da ke wai uwa ce take koyawa yarta ta rinka sakewa samari fuska ta samu saurayi ya rinka mata juye ki cusa mata san duniya ke yasa ga ƴan mata na an gagara aurar da su ana jiran akwati mai taya hmm, in ba sa ba wata kuma za a samu akwati mai kafa kun san akwati mai kafa ran da gaye ya dirko mata cikin shege za a samu akwati mai kafa a gidan mun samu nawa eh goma sha biyu na goma sha uku an tuhusina ila a ƙaribihi ta kyautata wa ‘yan uwansa da danginsa ana so a matsayin ki na mata ki ɗauki dangin miji da ‘yan uwan miji da mutunci ki girmama su kar saboda mijin yana son ki ki rinka wulakanta ‘yan uwansa da danginsa Allah ba zai barki ba a ranar tashin alkiyama akwai mata musamman matan yan boko kokari suke su raba mai gida da dangin shi kanwarsa bata ita ta zo ta hutu a gidan ba shi mijin amma ita duk kannanta a gidan suke hutu kuma ita ke sa mijin yana daukar nauyin karatun kannanta amma kaninsa in zai taimaki kaninsa ma ta hana ta ce ya za a ce ka ɗauko dubu talatin ka bashi billahi da zika kake sakalta su ya kato kamar wannan a ce sai an bashi amma ita ta sai da za ta yi cuwa-cuwa a ɗauki dubu ɗari da hamsin a tura wa ubanta a ƙauye amma ta hana shi taimaki kannansa ta hana shi taimaki yayunsa ta hana shi taimaki uwarshi da uban shi ba kuma duk shi yasa kuke shiga bokaye ku samu kan miji musamman akwai kuɗi a hannunsa ku raba shi da kowa sai da ku ga dama ku yi da shi shi yasa wani hisabin a lahira ba Allah madaukin sarki shi kadai san yadda za a yi shi Allah ka gafarta mana idan kina kyautatawa ƴan uwan miji ran da kika samu matsala da shi su za su zame miki security su za su cece ki su za su baki kariya ki rinka girmama su kina mutunta su ba na ce ki mutunta su fiye da shi mijin ba a mijin ya fi su daraja amma su ma ki ba su girman su da matsayin su da Allah madaukin sarki ya ba su ina fata an gane wannan mun samu nawa sha sha uku na goma sha hudu Allah tamna abu nafsaha kar ta yadda ta hana shi kanta ya bukace ta da kwanciya ta aure ta ki annabi ya ce akwai mata inda sannu ina zuwa Allah ya tsine musu albarka almutasawifat yana can yana jiranta da gangan za ta kirkiro wani tarkace-tarkacen kwanuka da shigantaka a waje yana Zainabu tana jira ni karan ina zuwa kayayyakin nan nake haɗawa su kwanuka ba a barin su a waje ya shiru ya shiru sanyin zaki kwala kira Zainabu wai saurin me kake sanyan nan nake kokarin har hada in ya kammala Zainabu ta ce da Allah ka jira mana raduna ake rurrufewa da kici da kwanuka da haka za ka yi ta wasa da hankalinsa har bacci ya kwashe shi da ta matso kusa ta ji gwarfinsa sai ta kirkire da dariya sai ta shigo sadab sadab sai ka ce balauniya ta samu inda za ta rakuba kuma sai da safe ta san kuma akwai yara a gidan su za su riga su tashi dole rungumi kaddara ya tafi kasuwa lafiya ta kalau ba kowace larura wannan ba mata kwarai bace in ba ta sa'a ba ita za ta koya mijin zina in ya je ɗebo kanjamau ya zo ya kanjama mata kuma to za ta ga bala'i a kanjame a duniya a kanjame a lahira idan namiji ya bukaci matarsa dole ta ansa masa annabi ya ce idan namiji ya kira matarsa zuwa ga shimfiɗarsa ta ƙi ya kwana da baƙin cikinta to wanda ke sama shine Allah zai kwana yana fushi da ita ba zai huce ba har sai sanda ta samu yardar miji mace idan mijinta ya kira ta annabi ya ce ko ana kan sirdin raƙumi ne to dole ta ansa masa sai in shi ya ce a sauko ƙasa a wani hadisi annabi ya ce mace idan mijinta ya kira ta dole ta ansa masa ko da tana kan tanda tana toye masa kun san masa in an zuba in kasan yayi ai kun ga za dan sa salmi a dauko a juya ko saboda shi ma saman ya gasu ta zuba kasan ya fara gasuwa sai ya bukace ta ba dama ta ce to jira in juya in tsame wannan wacce na saka kar ta kone a'a cikin biyu ta zabi daya ko ta sauke tandar ko ta bata ta kone shi dole on the spot wal fauru da gaggautawa fararun farilla ne aje an sa bukatar shi amma wannan sai tana san aljanna zuwa akwai matar da sharadi ne in bai siyo mata tsire ba ma to ba za ta kwanta da shi ba in yayi magana ta shamur ya na ganke ke wani shamur ta sai kai ma ka sani tun da ranar da nake magana tsiran nan ka fi karfin shi ba baka da shi ba to tunda abin ya zo mugunta ne sai dai a kwana haka ita ta mata ita kadai ce a gidan ya bukata in ta nema wajen miji bai biya mata ba hanyar da za ta yi punishing ɗinta shine ta karba ciwo shimfiɗarsa Allah ya bashi kuɗi ya mata amarya guda uku a rana ɗaya matsiyaciya kuma duk mun samu nawa na goma sha biyar Allah ta sa'alhu talaq da yadda ba ta haushi karta idan ta ce ka sake ni karta ce me akwai mata in tambayan saki dan abu kaɗan kai saurara ka ji ai namiji ba uba bane ka sake ni mana to sai me maza sama da ɗari suna waje suna jira ka kalle ni mana ta Allah ka gafarta mana haramun ne ki ce mijin ke sake ki idan an samu matsala da ta gagarwar ruwa akwai hanya da musulunci ya bi wacce ya tsara wacce ake bi a warware wannan layin da kika dauka ba shine layin da ake warware matsala ba Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah ina addu'a Allah ya baku ikon kiyaye wayannan abubuwa guda goma sha biyar a zamantakewar ku da mazajen ku Allah ya sa wa rayuwar ku da mazajen ku albarka Allah ya zauna da ku lafiya a gidajen ku ƴaƴan ku Allah ya tarbiyantar da su tarbiyar musulunci wacce tsakaninta da mijinta akwai rikici Allah ka daidaita su wacce ɗanta ya fandare Allah ka gyara mata shi wacce mijinta ya murde Allah ka shirye mata da shi wayanda suke gidan haya Allah ka mallaka musu nasu wayanda suke kokuwa da masara wata ran su ka da masara wata ran ta ka da su wata ran ai zubar gade Allah ka buɗa musu kofofin alkhairi su zauna cikin rufin asiri wacce ita kadai ce a wajen mijinta sai ka ce fitilar besfa ya Allah ka buɗa wa mijin ka turo mai kuɗi masu kauri a wannan satin ya mata amarya guda uku su zama su hudu walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum ajran أنهم فعلوا ما يؤرون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا